This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkanku da wannan lokaci masu sauraro, Assalamu alaikum. da fatan kun wani lafiya. Aisha mun ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na rana yau Lahadi ɗaya ga watan Disamba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Hauwa da kanin labaran. Zababben shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazana ga kasashen kungiyar kawance ta BRICS. 'Yan gudun hijiran Rohingya sama da ɗari ne aka ceto daga tekun Indonesia wani hari ta sama da isra'ila ta kai ya kashe mutane biyar da ya hada da ma'aikatan kungiyar agajin nan mai zaman kanta ta amurka da ke tallafawa da abinci to labaran kenan a cikin shirin kuma za a ji cewa gwamnan jihar kaduna ubasani ya yi zaman sulhu da 'yan bindigan daji a yunkurin dawo da zaman lafiya a yankin birnin gwari da ke karkashin jihar kaduna waɗannan fulani dukkansu a nan aka su ya a suka tashi matsalar da aka samu a baya in Allah da an gyara da da yau da Allah kuma a yau ina son tabbatar muku cewa matsalar da ake samu ne in sa kai daga yau mun rushe wannan matsala kuma an rushe in sa kai daga yau din sannan a wata hira da muryar Amurka ta yi da tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido ya yi suka akan yadda ake tafi da al'amuran tsaro a Najeriya rayuwa akan tsaro ba buga garbi ba sa telebijin. ba sa social media ba sakawa don magana shine fanni biyu inda jin nan renan faranshi ne sai a kasance da mu domin jin cikakken hirar tare da mahmud ibrahim kwari sai kuma shirin dandali ɗan jarida wanda a yau wakilin muryar amurka su nemi wuni barma ya jagoranci tattaunawar zauren a jamhuriyar nijar kuma shirin ya mai da hankali ne a kan yunkurin fitar da takardun balaguro na bai daya a kasashen aes a daidai lokacin da wa'adin ficewarsu daga ecowas ke gab da cika sai kuma batun matakin yanke hulɗar tsaro tsakanin chadi da faransa bayan nan kuma za mu karanto wasu daga sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta imel amma dai yanzu hawa za ta fara da karanto mana labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga labaran mai karantawa hawa sharif zababben shugaban amurka donald trump ya yi barazanar aza harajin kashi 100 a kan gungun kasashen nan tara muddin suka yi gigin yin kafar angulu ga dalar amurka barazanar ta kaikaci kasashen kungiyar kawancen da ake kira brics da suka kunshi kasashen brazil russia india kasar sin wato china south africa egypt ethiopia iran da haɗaɗɗiyar daular larabawa Ƙasashen turkiya da Azerbaijan da Malaysia su ma sun aiki da bukatar zama mambobin ƙungiyar ƙawancen yayin da sauran ƙasashe da dama suka bayyana sha'awarsu da cewa ba za a bar su a baya ba. Yayin da dala Amurka ta yi fintoko a kuɗin da aka fi amfani da su a duk wata harkar kasuwanci a duniya da ta sha tsallake duk wani ƙalubale kan alkadarinta. mambobin kungiyar kawancen ta brics da ma sauran kasashe masu tasowa sun ce sun gaji da babakiran da dala amurka ta yi a tsarin hada-hadar kuɗi ta duniya 'yan gudun hijiran rohingya sama da ɗari ne da suka hada da mata da yara aka ceto bayan da jirgin ruwan da suke ɗauke da su ya nutse a ruwan indonesia cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya mafi yawan kabilar rohingya musulmi na fuskantar gagarumar tozarta a myanmar inda Dubai ke kasada da rayuwarsu a duk shekara ta yin doguwar tafiya ta ruwa mai cike da haɗura zuwa ƙasashen Malaysia da Indonesia. Duk da ƙasar Indonesia ba ta cikin ƙasashen da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Wani mai kamun kifi a yankin ruwan Saifuddin Taha ya ce an fara hango jirgin ruwan na shiga yankin ruwan gabashin Ace inda sawo'i kaɗan daga nan ya fara nutsewa cikin ruwa. Duk fasinjojin da ke cikin ruwan dai sun tsira da ransu. illa mutum guda da aka samu ba shi da lafiya a nan take kuma aka yi masa magani kamar yadda saifuddin ya shaidawa kafan labarin afp ya kara da cewa tsakanin jirgin da gabar ruwa nisan mita ɗari ne kacal ta yadda 'yan gudun hijiran za su iya takawa da kafar zuwa tudun mun tsira Wani hari ta sama da Isra'ila ta kai ya ritsa da wata mota a zirin Gaza a ranar Asabar ya kuma kashe mutane biyar da suka hada da ma'aikatan kungiyar nan mai zaman kanta ta Amurka da ke tallafa da abinci. Inda kungiyar ta ce tana nan tana neman karin bayani cikin gaggawa bayan da sojojin Isra'ila suka ce sun kai wani ma'aikacin kungiyar ne da suka ce yana cikin mayakan Hamas da suka kai harin da ya asasa yakin da ake yi ƙungiyar ta faɗa cikin wani sakon imel cewa hankalinta ya tashi matuƙa game da harin ta sama kuma san bata da sanin cewa akwai wani mahaluki a cikin motar da ake zargi da hannu a harin da hamas in ta kai na ranar bakwai ga watan oktoba na shekarar da da ashirin uku. ta ƙara da cewa tana aiki ba tare da cikakken sani ba ta ce za ta dakatar da ayyukanta a gaza ko a farkon shekarar nan kungiyar bayar da agajin sai da ta dakatar da ayyukanta na dan wani lokaci a gaza bayan da isra'ilin ta kai wani hari ta sama da ya hallaka mutane bakwai daga cikin ma'aikatanta mafi yawansu 'yan kasashen waje sojojin isra'ila sun faɗa cikin wata sanarwa cewa wanda ake zargi da hannu a harin na ranar bakwai ga watan oktoba ya yi aiki da ƙungiyar bayar da agajin kuma sun nemi manyan jami'ai daga al'ummomin duniya da mahukuntan ƙungiyar agajin da su fayyace mata yadda hakan ya faru Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin Hauwa ta dawo ta karanto mana sauran labaran za mu nufi Najeriya don kawo muku rahotonmu na farko mai cewa duk da barazanar banka wa gonakin wasu manoma wuta da 'yan bindiga suka yi a wasu yankunan birnin gwari makonni biyu da suka wuce a ƙarshe dai sulhun da gwamnatin jihar kaduna ta assasa ya fara aiki har ma gwamnan jihar kaduna ubasani ya fara cika wasu sharuɗan sulhun nan take daga kaduna wakilin muryar amurka isa lawal ikara ya aiko mana da rahoto kan sulhun da kuma matakan da gwamnatin jihar kaduna ta fara ɗauka na ikara gare ka dama dai duk da irin warware alkawuran sulhun da wasu 'yan bindiga suka dinga yi a jihohin arewacin najeriya a baya wasu malamai da masana dai na ganin sulhu ne kawai zai kawo ƙarshen matsalolin tsaron a arewacin wannan ƙasa wannan yawan nuna buƙatar sulhun kuma shi yasa gwamnatin jihar kaduna ta amince da sulhun har ma gwamna obasani na sanar da soke ayyukan 'yan sa kai a matsayin matakin runguman sulhu da 'yan bindigan a jihar kaduna wa'annan fulani dukansu a nan aka haife su iyayensu a nan suka tashi matsalar da aka samu a baya in Allah da an gyara ta daga yau da Allah kuma a yau ina so tabbatar muku cewa matsalar da ake samu ne ɗan sa kai daga yau mun rushe wannan matsala kuma an rushe 'yan sa kai daga yau din daga yau ba magana in sa kai komi ya kuma hannun jami'an tsaro a matsayina kuma na gwamna za a kare haƙƙin 'yan birnin gwari da haƙƙin manoma da haƙƙin fulani da kowa da kowa. Ita ma dai gwamnatin tarayyar Najeriya da ta lashe takobin yakar 'yan bindigan ta amince da wannan sulhu a yankin na birnin Gwari. kamar da yadda wakilin mai baiwa shugaban ƙasa shawara karkokin tsaro malam nuhu ruba ya tabbatar. shi national security advisor ya goyi bayan duk abubuwan da shi gwamnan kaduna yake yi a kan maganan banditry din nan for the past six months muna kan wannan sha'anin so abubuwan da ke faruwa insha Allah mun zo karshen ta shi ma mai martaba sarkin birnin gwari malam zubair jibrin mai gwari na biyun da ya murna da wannan sulhu ya shaida wa duniya yadda sulhun ya faru so kawo goro a gaban jama'a na buɗe na ci na ba su ci na ba kowa masa to wannan ya nuna mana cewa dai waɗannan mutane insha Allah za a zanna lafiya kuma faɗa mana cewa insha Allah ba ma nan ba can gaba ma guraren da ba a yi da su ba za su je su ga sun sun ce ma za su taimaka mana wajen masu ɓata wayar lantarkin nan da ake lalatawa to muna fata jama'a waɗanda suke da cewa wannan maganan ba gaskiya ba ne ba abin da ba faɗa mana ba kuma mun haƙuri mun san zaman lafiya ya fi komi. sai dai kuma shugaban kwamitin da ya jagoranci wannan sulhu da 'yan bindiga sheik musa asadu sunna ya ce ba fa daga yin wannan sulhu ne za a ga dukkanin matsalolin tsaron sun tsaya ba wannan abin da aka fara a yanzu ana ɗan samun matsaloli nan da can to ku sani cewa idan cuta ta kama mutane ba kuma a warkar da ita lokaci daya yan matsaloli za su ɗan dinga biyu baya amma dan Allah a yi haƙuri tsakanin mutanen gari da mutanen daji abu matakin da ya kamata duk abin da zai bayu mu koma inda muka fito dan Allah a kauce mu wannan abu. Ɗaya daga cikin manyan damuwoyin da masu adawa da sulo da 'yan bindiga ke yawan bayyanawa dai shine maganar abin da ya faru a baya amma dai gwamna obasani ya ce an yafe komai ina son tabbatar muku cewa duk wanda suka ajiye makamansu suka bar wannan rigima kamar da muka alƙawari a yau za mu zauna da su ba tare da tsangwamawa ba a duniya duk wanda ya kuskure ce ya bari Allah ya ce ya fi shi saboda haka mun yafe ba kowa kuma za a zo na lafiya a jihar Kano daidai Allah kuma ina son tabbatar muku cewa a yau a matsayina na mai girma gwamna na amfani da damar da Allah ya bani a yau kasuwa an buɗe ta da shanu ana sayarwa wannan abu zai kawo tattalin arzikin birnin gwari ya bunƙasa kuma Allah da maganar talauci zai zama abin da ya wuce da Allah. Duk da fargabarta da alkawuran sulhun da aka tsakanin 'yan bindiga da al'ummar yankin birnin gwari jagoran 'yan bindigan da ya shige gaba kan wannan sulhu ya ce wannan matsala ta 'yan bindiga ta riga ta kawo ƙarshe. Ni ne Alhaji Abubakar birnin gwari ni nan wurin haifafin birnin gwari ne wannan abin da ake yi ya riga ya dame ni. ni ne babban filani a nan wurin ni ne babban su ba wani bahillacin da zai zo ya gagare ni a ƙasar Kaduna ko mi ai hakuri da shi Allah ya da wannan mun kawo ƙarshen shi Allah ƙara mun zaman lafiya wani suka wannan abin nan Allah ubangiji ya biya su Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya a gaida na Ikara da wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga hawa da kashin labaran duniya na biyu. kafafen yada labaran cikin gida a ukraine sun ruwaito firaministan kasar denis shamhal na cewa filayen jirgin saman farar hula goma sha biyar daga filayen jiragen saman kasar ta ukraine ne aka lalata tun bayan da rasha ta mamaye kasar a watan fabrairun shekarar 2022 ma'aikatar sifirin jiragen saman kasar ta ukraine na da filayen jiragen sama na farar hula ashirin da ta rika faɗi tashin ganin jiragen sun ci gaba da tafiya a sararin samaniya to amma akan dole aka rufe komai tun lokacin da aka fara yakin a halin halin da ake ciki dai 'yan ƙasar ta ukraine idan suna son fita wata ƙasa yakan zama tilas su bi ta mota ko ta jirgin kasa zuwa ƙasashen makwabta domin shiga jirgi daga can ga waɗanda ke zaune a yankin gabashin ƙasar sukan ɗauki kwana guda cir kafin su fita daga kasar ta ukraine Shamihar ya ce Rasha ta kai hari kan tashoshin ruwan Ukraine kusan sau 60 a cikin watanni ukun da suka wuce, inda aka lalata wuraren aiki a tashoshin kusan 300 da sandukai mallaka farar hula guda 22. A da Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu za mu mai da hankali akan rahotonmu na gaba. dattawa masana harkokin siyasa da na tattalin arziki da sauran masu ruwa da tsaki a najeriya suna ci gaba da tofa albarkacin bakinsu dangane da amincewar da majalisar dattawan kasar ta yi na shugaba bola ahmed tinubu ya ciyo bashin kimanin dalar amurka biliyan biyu daga kasashen ƙetare a wata hirar da wakilin muryar amurka mahmud ibrahim kwari ya yi da shi tsohon ministan harkokin najeriya alhaji sule lamidu ya yi tsokaci a game da wannan batu na ciwo bashi da sauran batutuwa da suka shafi tsaro da cigaban najeriya to na sha magana akan ribaɗo kuma suka mai zafi to ba na so ce na yi ne akan matsayin sannan mutum amma shi ne na hada mu akan matsayin ɗan najeriya ne kuma abin da yake najeriya nan ya dami ya shafe ni bisa al'ada tafiyar da ya je za ga cewa da shi ne jami'an sojoji ko ko ba mu san ba mu san foreign affairs so ita min tafiya ce ta ainihin sirrin rayuwa akan ainihin tsaro to irin wani tafiya kaji ko ba a buga a ba ba sa telebijin. ba a sa social media ba a sakawa don magana ne fanni biyu inda jin nan renan faranshi ne so daga akwai ainihin kasashen faranshi irin su niger irin su cote d'ivoire irin su senegal irin su irin su ivory abin nan burkina faso wasu suna da alaka ta ainihin na ma faranshi so ko su me haɗa najeriya da ainihin shari'a mai suke kula ne ne ɗaya kenan na biyu akwai renon ingila <laughs> irin su ghana kuma gane ba a nan a west africa da sauransu A ce ah najeriya sun je kaza kaza kaza su kula ne abin da kaza kaza sabanin mu da bi na akwai ainihin kishi tsakanin ingila da faranshi za ce ah shin me faranshi take me irin take kula ne su faranshi za su ce ah me najeriya kula da chadi sannan su ingila su ce ah me shi kula da najeriya saboda haka wannan irin wannan tafiya ba a faɗarta ba a samsam tafiya ce tsaro a jiya tuwa ta sirri ake yin ta to amma shi ba da yake kai kullum shine kawai shi a ga yana abu akan matsayin ya iya sabanin a'a iyawa a ganta ƙasa iyawa tsaro shawarar tsaro shi a ganta ƙasa Najeriya akwai zaman lafiya Najeriya akwai ainihin haɗin kai Najeriya akwai mai kula kalau ana noma ba ta'adda ba sace-sace wannan shine aikin jami'in tsaro a matsayin ba da shawara a ga min aikace ba a surance ba to amma shi ya so a ganshi a surutu yana hanya ba da ba ne da ka wannan tafiyar da aka nan ba daidai ba ne a yi ta a buɗe a gadina ba inda kamar zuwa ne na wanda ke za a yi kuma na taso murna su ce ministan kuma je najeriya su ya je to in ya je wannan shi za a zo a sa a jaridu a yi kaza kaza kaza domin shi ne ke ƙara abin armashi domin ana magana diplomasiya ne amma a diplomasiya tsaro ba a sa rediyo ba a tallanta domin tana kawo ainihin ah, me yake faruwa ne wanda suka je aminci ne me suka je yi wanda an nema dariya a duniya ce ma me muke ba shine ba a tallan taron tsaro ana abin da biki idan mun san masana jina na fara afiyar amma ana shi na tsaro to asiri ake sa ba a sani ba ake domin wannan zon da aka a. Ah, wani ibin da Najeriya sai ah kai mun sau labar fujir ba da je da shi da sojin Najeriya sun je mita a da me suke ne me suka je ne ya ka kalli yunkuri da ita ACF ta a misali na taron da kuka yi wanda kai ma ka halarta aka ce ana so a farfado da alkiblar arewa wato a lokacin nan nayi bayani ga wasu yan jirga cewa kowanne akwai lokacinsa muna yara muna da manya a mu. su da shugabanninmu muna girma suna tsufa a wani lokacin su ne a first 11 ma'ana za a yi ballon kasan a Najeriya yanzu kasu bayani a shi shine kai maganar kwallo ball first 11 ba su mai first 11 saboda haka a can su ne first 11 arewa to a yanzu da ta nan sun tsufa wasu mutu yanzu mu ne yanzu ya shekara sabin da wani abu wuce mu ne da ta a yanzu so mu ne sabbin first 11 na arewa yanzu saboda haka tare da aka wanda ke hada kwa da kwakwa shi na gan cewa ko da ana maganar tarihin Najeriya amma maganar shine mai matsayin arewa akan wasu abubuwa daban-daban na kan harkar tsaro harkar tattalin arziki harkar ainihin ba da gudunma da kuma samun ribar najeriya economy wannan ba ka tauna tsohon gwamnan jihar jigawa alhaji sule lamido kenan a tattaunawar da mahmud ibrahim kwari ya yi da shi har yanzu dai ana tare ne da muryar amurka daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 sannan a duk sa'ad da ake so ana iya sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu na baya ta adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com yanzu lokaci ya yi da za mu koma gefe guda su lemu ne barma ya shigo da shirinmu na gaba. ja da baya Masu sauraro barka mu da haduwa a shirin dandalin 'yan jarida daga nan sashen Hausa na muryar Amurka wanda a yau ni sulaimun Muni ma zan jagoranta. Shiri ne da ke mai da hankali kan muhimman batutuwan da suka wakana a kowane mako a kasashen Afirka ta yamma da ta tsakiya. yanzu haka muna tare da ibrahim musa na jaridar la rue de l'histoire info da zabairu sule na jaridar le malamai barka ku da zuwa To sanarwar tsinke hulɗar tsaro da gwamnatin Chadi ta bayar a tsakanin ƙasar da Faransa a daidai lokacin da dakarunta suka kaddamar da farautar mayakan Boko Haram a kewayen tafkin Chadi na daga cikin manyan batutuwan da ke ɗaukar hankula a yanzu haka. Ibrahim, wace fasara kai za ka iya yi wa wannan mataki na ƙasar Chadi? To, wannan abu dai bai ba da mamaki ba saboda sanin kowa ne chadi tana ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda ke yaƙi da ta'addanci yankin sahel shekara guda zuwa biyu da shi wuce an ga duk abubuwan da suka biyo a yankin sahel ƙasar mali ta yanke hulɗa da ƙasar faransa ta fannin tsaro ƙasar burkina faso ta biyo baya ta fannin tsaro sannan ƙasar jamhuriyar niger ita ma ta bi sahu to menene yasa duka waɗannan ƙasashe suka yanke hulɗa saboda suna ganin yakin da ƙasar ta faransa ta ce zato ta kama musu kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba yanzu da ko kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba kenan ya kamata a ce an sake sabon salo an sake sabuwar haya in ka ɗauka ƙasar ta cadi ai kafin ma ta yanke hulɗa da ƙasar ta faransa akwai wannan kungiya ta eh, force mix multinational wadda ta hada kasashe biyar kasar kamaru kasar chadin kasar nigeria kasar niger da kasar benin ko da ke ita kasar benin a matsayin yan kallo yan kallo take amma waɗannan kasashen hudu su ne kamata a ce sun haɗa gwiwa sun haɗa ƙarfi da ƙarfi domin su yaƙi ta'addanci a cikin wannan tabki na chadi a ranar 27 ga watan oktoba da ya wuce chadi ta kawo martani ga wani farmaki da su 'yan ta'adda na boko haram suka kai inda suka rasa sozawa fiye da kusan 40 daga wannan yaki ne ta fito ta yi barazanar cewa ita za ta shayewa ma da cikin wannan force mix multinational tana ganin kamar sauran kasashen na tafkin chadi ba su ba da himma kamar ita da take badawa kenan yau dan ta haito ta ta yanke hulɗa da ƙasar faransa abu ne wanda dama ana ganin kamar yana tahi tun da wanda ya barazana za a da cikin kungiya wanda suka kawo karan kansu ma daɗa balle wani wanda ya zo kamawa daga wani waje wanda ake ganin kamar ya ita cadin kayan aiki haka kuma ba su canza sani ba. a zabairu sanannen abu ne cewa a shekarun baya cadi na daga cikin kasashen da faransa ke juya lamuran siyasar ƙasar ya son ranta. shin kana ganin wannan mataki na gwamnatin muhammad debi da gaske take yi ko kuwa akwai wani abin eh, na daban eh, to kasa suleiman barma aka ce yan kiɗi ya canza rama saya take yi kwanakin bayan nan yan ta'adda da wasu sabon kungiyoyi na ta'addanci eh, suka kai maharmaki a ƙasar chad nan kwanakin bayan nijar ta baca da labaru na sirri wanda ta kwatanta samu a chad akwai wani farmaki da sabon 'yan ta'adda da aka ba makamai za su kai mata chad da hako ba ta dauki barazana ba da mahimmanci sai daga aka kai harin aka kashe wannan sojoji sai da ta gani lalle duk abin da nijar mata ya tabbata kuma da ta she wurin hilin daga wurin yaƙon na ada ta ga hada da suka kama suka samu cikin wannan hilin daga ta tabbatar da lalle kenan horon shi tana nan tana munafukatan ta shi yasa kenan kasan kasar Chad ta dauki haƙo ta dauki kura shi ɗinta yau ta ce wannan ta ce karata ma yanke kuɗa tsakanin ta da horon shi ta sojoji saboda bata ga umfanin ta ba kwalliya bata biya kuɗin sabini ba kuma yanzu yau eh, shugaban kasar senegal ya yi jawabi wanda ya ce shi ma yana so horar ta jaye sojojinta daga kasar shi tunda su ma sun fara ganin a wani bangaren nasa an fara kai masu hari yan ta da sun fara kai masu kenan yau yanayin da ake ciki yana ba kasar ni da kasar burkina da kamali gaskiya ya lalle tarihi ya ba su gaskiya saboda mutane sun fara ga ake kasar horashi ba ta zo don ta ka zaman laya da kwanci hankali a kasar mu na afirka ba a ta zo don taimu zan kasa ne don ta yake mu a kwashi mu sa take a cikin kasar ga sojoyinsu. sanyi mazara da ra'aniya ba su safa shin jarida su kuki rukuki jomar da. to barka mu da sake dawa inda za mu ɗora da maudu'i na biyu. Nijar da Mali da Burkina Faso sun yanke shawarar amfani da wato fasfor na Burkina Faso da samfarin uh, kati kati dantite eh, ta Mali a matsayin waɗanda za a amfani da su don buga takardun da al'ummomin ƙasashen za su yi bulaguro da su uh, daga baɗi. A yayin da wasu rahotanni ke cewa shugabannin kasashen sai da yau za su yi taro a abuja a tsakiyar watan nan na disamba don tabbatar da matakin ficewar waɗannan kasashe a hukunce shin ibrahim bar mu fara da kai menene kake ganin zai iya biyo bayan dukkan eh, eh, yunkurin waɗannan ɓangarori biyu to wannan ai abu ne ma wanda dama wajibi ne tunda aka yi to aka ce kasashen uku sun zama na in tsiya matsarminki ɗaya kenan kamata ya yi abun ya zamana ba a saman takardu ba kawai a zahiri ma ya kamata a ga haka nan kenan yanzu dan niger dan mali da dan burkina za su yin takardu na bai ɗaya sai dai ba nan gizo ke saka ba tunda kahin su annan kasashen uku su balle nan da kusan shekara guda da ta wuce akwai haɗaɗɗe kungiya ta sidiyawo da wadda ta haɗa kan kasashe goma sha biyar na yankin wa'anda duka saman falin fasfor din nasu ko da yake na kowace kasa daban-daban ne amma dai akwai tambarin ita sai da yawo din sannan kuma kahin ma a yi zancen fasfor din ai akwai kart wadda ita din ma ta sai da yawo ce wadda ke ba da dama a yi zarga-zarga a ko'ina cikin wannan kasashe sai dai duk da wannan tambura da ke ga wannan takardu na balaguro bai hana aka gaza samun rashin matsaloli ba tsakanin zarga-zarga idan zaka daga wani ƙasa zuwa wancan ƙasa hmm. kenan yanzu haka abin da ya kamata a ce hukumomi na waɗannan kasashe ku na iya sun doka kamar matakai ne idan an ka takardun ba su zama takardu ba ne iri ɗaya ko an ke ka damar ka hita daga wannan kasa ka ce wancan ya zama da takardu ne za su ba ka damar ka wala in kana Niger ka wala in kana Mali ka samu ka yi sakata in kana burkina bai kamata ba a ce takardun akwai su amma duk inda zaka zo kuma za a tsaya ka a get yan sanda da jandarma da duk wasu jami'an tsaro kuma sai sun an wani abu gare ka mm. tunda idan aka ce haka nan za a yi kenan har yanzu ana gidan jiya noman goji mm. takardun ne kawai aka sauya masu aka sauya musu kala amma ta biyu ba sauya ba mm. to amma akwai taro da ya kamata a gudanar a 15 ga watan nan na Disamba a Abuja na shugabannin kungiyar sai dawo ne domin za su tantance abin yi dangane da wato yunkurin su waɗannan da suka ba da sanarwar ficewa daga kungiyar sakamakon rashin jituwar da ya biyo bayan al'amarin da ya wakana a Nijar. Shin ya kake gani mai taron ah, zai iya tsayarwa? yau miliyan mutanen dawa illa bayan shi amce da tahiyar tasu tunda kamar yadda su ka'idodi ko in ce dokoki na wannan kungiya ta tattalin arziki wadda dokokinta suka ce idan ka ce za ka hita ana baka shekara guda wadda za ka yi zauna ka yi tunani don wani abin wannan shekarar ya cika a lokacin ne za a tabbata ka hita ko baka hita ba to an aiko manzanni an aiko wakilai an aiko masu shiga tsakani an nemi diya da za a tattauna da wannan kasashen uku su dawo sun yi tsayin gwamin jaki sun ce ba su dawowa ne yanzu taron sha biyar ga wannan wata ba wani abu bane taro ne wanda zai ba kungiyar sai dai yawo cewa to mu dai mun yi irin kokarin da muke yi na mu ga wannan kasa uku yan mu ba su balle ba sun hau kujera da sun ce balle ba za su yi ne yanzu yarda ne kawai za ta yi wai zabairu kayya kake kallon wannan sabon yunkuri da su shugabannin uh, ko kuma uh, gwamnatocin kasashen yankin sahel suka sa gaba a daidai lokacin da um, wa'adin ficewarsu daga kungiyar sai da ke shirin cika a hukunce shi da yanzu ita wannan sai da yawo da wuya kowanga taron ya amince taki ta tsaya da wannan abu tunda a taron da aka yi wasu labaru suna nuna cewa kanu sun rabu a tsakanin shugabannin akwai masu cewa a kare dan lokaci a gani ko za a ciwo kan abu akwai wanda su ta a'a kawai a yi na'am da wannan abu su dai wannan kungiyoyi na as kaga ba za su koma a baya ba kenan karan wannan zance tsakanin a koma da sai da yawo wannan ya kare hmm. kuma shi wannan zance da ake na passport da na kart eh, ya kamata mutane zan ka aiki da tarihi da zan ka aiki da baya tunda kaga ni abu ne na so kowace ƙasa ta yi tata karta da fasfor sai ya zama to a yi logo na ios ko wani fasfor ko kart sai a sa wannan logo na ios kawai yadda aka yi na sediyawo tun da yanzu yau in aka ce fasfor da eh, nijar da mali za su bin fasfor in burkina koko da burkina da nijar za su bin karta in ta mali to da aka samu da wata matsala ta samu ya za a yi amma kaga in kowa na da nashi na kai ne ko da ta matsala ta samu ko irin yanzu ga ta samu da sai da yawo ai kaga dai kenan kowa dai na da nashi ka lugo lugo ne kawai za ka hiddawa mm. na biyu matsala na biyu da za a samu tun da kaga har yanzu gashi ana ce an haɗa kai tsakanin mu da burkina da mali amma yau dan nijar in ya tun hatun in ka ɗauka tun daga boda ta mali ko boda ta burkina iko sun fara cin shi da kuɗi ana ɗauka ana amsa kuɗi gare shi har sai ya kai inda zai tafiya to kaga kenan wannan ba a cewa an samu sauki tsakaninmu da mu da su ko na'am to masu sauraro iyakar bakin abubuwan da suka sauka a shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako kenan wanda a yau din ya samu bakuncin Zubairu Sule na jaridar leitan da Ibrahim Musa na jaridar La Rue de l'Histoire Info. A madadinsu da duka abokan aiki na sashen Hausa ni Sule Mumuni barma da na jagoranci shirin ke ce da ku sai wani shikon insha Allah. ko cin ɗan jarida, ɗan uwa na ba gudu A gaida Sule Barma. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro. Sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana a sake jinmu da shirinmu na dare. yanzu a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatar da shirin da fiona wa mayi nan dudu da ta shirya kuma ta bada umarni da ma mu na wannan lokaci ni aisha ma'azu nake fatar a ƙara wani lafiya ma'asala.